Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 1625 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalolo kuma niyya murya arewa za ku kuma iya sauraron mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da kuke bukata kan VOA voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdu tare da Baba Yakubu Makeri muka sake shigowa domin gabatar da wannan shiri na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji wani rikicin sarauta da ya kunno kai a Sokoto da ya kai ga magajin garin sauka daga kujerarsa. Ibrahim Alfahamid zai shigo da maimaitin ciki da gaskiya. Za ku kuma ji muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridan ƙasar Kamaru wannan mako. kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayi da kuke aiko mana ta hanyar imel wato ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya. Kila kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi taron gaggawa a yau Laraba a sirce akan gwajin makami mai linzami da Koriya ta Arewa ta kaddama a baya-bayan nan. amurka ce ta buƙaci shirya wannan zaman gaggawar masu fashin baki akan harkokin sojin amurka sun yi zaton koriya ta arewa ta yi gwajin makami mai linzami da ka iya zuwa wata nahiya wadda ka iya zuwa alaska majalisar ɗinkin duniya ta kakaba wa pinyon ɗin takunkumai da dama amma kila ba su shawo kan koriya ta arewa ta yi watsi da shirinta na makaman nukiliya ba wannan gwajin na baya-bayan nan ya tada hankali babban kawar kuri ta arewa china wacce a halin yanzu majalisar tsaron kasar ke ganawa a fadar shugaban kasa da alaman dai china bata cimma nasara ba wurin baiwa kuri ta arewa shawara ta daina gudanar da gwaje-gwajen qatar ta bada da shirin ta na kara samar da iskar gas mataki da ake gani tana ɗauka ne domin shirye-shiryen tsawaita takaddama tsakaninta da wasu makwabtanta na yankin golf hukumar samar da man fetur gwamnatin qatar ta faɗa a jiya talata cewa za ta inganta samar da iskar gas na amfanin cikin gida da kashi 30 cikin 100 cikin 'yan shekaru masu zuwa za a gudanar da ƙarin ne a yankin arewacin ƙasar inda ake da tarin iskar gas fiye da ko'ina a duniya wanda Qatar da Iran suke ginawa. Wannan sadarwar ta jiya talata a kan makamashi da Qatar ta bayar a yayin da wa'adi da Saudiya da haɗaɗɗiyar daular kasashen larabawa da Masar suka gindaya mata wato game da jirin bukatu da suka aje mata. Matakin ya kai ga manyan ƙasashen guda uku sun yanke hulɗar diflomasiyya da na kasuwanci da Qatar wata guda da ta wuce. waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wasu gungun ɗaliban matasa a ƙasar gambia sun yi fushi tare da nuna matuƙar damuwa akan hana su takardar izinin shiga amurka don halartar babban gasar mutum-mutumi na zamani da ake kira robot a turance ta duniya da za a gudanar a nan washington a wannan wata. wannan lamarin ya faru ne kwanaki kaɗan bayan da ofishin jakadancin amurka a kabul ya hana wata ƙungiyar 'yan matan afghanistan takardar visa shiga amurka ba a yi musu kuma bayanai na dalilin abin da ya sa aka hana su bizar ba wannan abin takaici ne ganin mu kasashe biyu kadai ne ba mu da daman shiga wannan gasar in ji wata ɗaliba a gambia mai suna fatimata sise a maimakon halartar gasar matasan kasashen guda biyu za su shige ta ne ta hanyar sadarwar bidiyo ta skype matasan ba su ji daɗin shiga wannan gasar ta hoton bidiyo ba sun yi tsawon watanni suna shiri da kuma zumuɗin gajin sun kawo ziyara a nan birnin washington dc a halin da ake ciki kuma amurka ta kare matsayinta game da haramtawa kasashe masu yawan musulmi guda shida balaguro zuwa amurka da kuma takunkumi na hana wasu wato mutane zuwa ganin iyalansu da suke zaune a nan amurka a bayani da ta yi a kotu a ranar litani ta ce ta dakatar da kasashe ko kuma dakatarwa da ta yi min kasashe da suka hada da iran da libya da somalia da sudan da siriya da yaman ya dace da ainihin da daɗin ka'idojin dokokin shige da fice na amurka gwamnatin amurka tana mayar da martani ne akan ƙarar da jihar hawaii ta shigar na kalubalantar dokokin gwamnatin ƙasar wacce ta gindaya na shirin aiwatar da haramcin balaguro da aka kaddamar a makon jiya a yayin da 'yan sanda suke kara sintiri kuma suka kara kaimi masu zanga-zanga kuma sun kafa sansani a birnin hamburg a jamus kuma babu wanda yake zato ko kuma ya sa ran cewa za a samu mako mai sauki a lokacin da shugaban amurka donald trump zai hadu da sauran takwarorin aikinsa a taron manyan kasashen duniya guda 20 masu karfin arzikin masana'antu shugaba trump da shugaban jamus angela merkel suna da saɓani a kan batun canjin yanayi da na cinikayya amma dai za su iya samun daidaituwa da juna a kan yaƙi da ta'addanci da nuna adawa ga gwajin makamai da koriya ta arewa ke yi da kuma karafan da china ke zubarwa angela merkel ta yi alkawarin yin aikin samun daidaituwa ko kuma yi, yi da wajewa akan batutuwa da dama amma dai ba ta hange wata alamar canji a hulɗanta da gwamnatin amurka ba afghanistan ta ce za ta fara tare hidimomi na yanar gizo kuma ta rufe dandali da ƙungiyoyin 'yan ta'adda da masu tsautsauran ra'ayi ke amfani da su a ƙarshen wannan mako ƙarƙashin ka'idojin dokar yaƙi da laifukan yanar gizo wadda gwamnati ta rattaba hannu a watan jiya. ma'aikatar sadarwa da fasahar watsa labarai ta ce tana tattara bayanai dandalin na masu nasaba da ƙungiyoyin 'yan ta'adda da magoya bayan su bisa bayanai daga hukumar leken asirin ƙasar da ma'aikatar watsa labarai da al'adu ta yi kakakin ma'aikatar najib nagal ya ce rufe dandalin yanar gizo zai fara ne a ranar asabar mai zuwa kamar yadda hukumar yaƙi da ta'annati ta duniyar gizo ta afghanistan da dokar laifukan duniyar gizo suka tanada labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla fata mai alfarma sarkin musulmi ta bayyana takaicin wani rikicin shugabanci da ya janyo ajiye aikin magajin garin Sokoto Alhaji Hassan dan Baba kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu Murtala Faruk Sanyin na ya haɗa mana. Lamarin ya samo asali ne tun sa'ad da magajin garin na Sokoto Alhaji Hassan Dan Baba ya aiki wa gwamnan jihar wata wasiƙa inda yake kalubalantar kudurin mai alfarma sarkin musulmi na naɗa tsohon ministan matasa da wasanni a sarautar marafan Sokoto bayan rasuwar marafan na Sokoto marigayi Umaru Ali Shinkafi. A cikin wasiƙar magajin gari ya bayyana rashin dacewar sarautar ta marafa ga ino Abdulkadir domin a cewarsa bai gaje ta ba hasali ma iyayensa bayi ne. wannan lamari ya bakanta ran inu abdulkadir wanda yanzu haka shine mataimakin shugaban jam'iyyar apc mai mulki a matakin kasa mai kula da yankin arewa maso yamma akan haka ya kai kara a kotu to sai dai mai alfarma sarkin musulmi ya shiga tsakani domin sasanta tankiyar tare da yin matsayar janye kara a gaban kotu duk a karkashin wani kwamitin sulhu lamarin ya ƙara rincaɓewa a wani zaman kwamitin na sulhu da aka yi domin rattaba hannu ga yarjejeniyar kashe wutar sa'ad da shi magajin gari ya fice daga taron a ƙarƙashin jagorancin mai alfarma sarkin musulmi bayan da ya miƙe tsaye ya furta cewa ya ajiye sarautar ta magajin garin sokoto wanda shi ne matsayi na uku a daraja a masarautar daga bisani rahotanni sun ce dan baba ya aikewa da majalisar ta mai alfarma sarkin musulmi da mota da alkur'ani da wasu kayayyakin sarautar da aka bashi domin tabbatar da ajiye mukamin nasa wasu kafafen yaɗa labaran najeriya sun rawaito cewa ko baya ga sarautar ta marafa da akwai rashin jituwa tsakanin magajin garin da mai alfarma sarkin musulmi sa'ad da sarkin musulmin ya kisa baki a binciken da hukumar efcc take yi wa magajin duk wani yunkuri na samun jin ta bakin magajin garin ya ci tura domin ko yanzu haka baya sakkwato yayin da kuma duk layukan sa na salula suke a rufe to sai dai a wata sanarwa da ya baiwa yan jarida a rubuce a abuja magajin garin ya kara jaddada cewa a kashin kansa ya murabus to amma ya musanta cewa ya yi hakan ne saboda kin sa bakin mai martaba sarkin musulmi a zancensa da hukumar efcc inda ya kara da cewa da daɗaɗɗiyar takaddama ce dai a tsakanin su wadda ta samu asali tun daga tsakanin kakansa sardaunan sokoto ahmadu bello da mahaifin wannan sarkin wato marigayi sarkin musulmi abubakar na uku duk da yake shi ma yunkurin jin ta bakin majalisar mai martaba sarkin musulmi akan lamarin ya ci tura lamarin bai yi wa wasu 'yan gidan sarautar daɗi ba abdullahi sarkin gobir adiya na daga cikin 'yan gidan da ya nemi sarautar ta sarkin musulmi tare da mai ci yanzu sa'ad abubakar na uku ai bai dace haka ba da uban inuwa da uban magaji tare sun ka tashi ba a ganin allah ya ji kansa mara faɗan baba ba a ga mahaifin inuwa ba ai gida guda suke sannan sarautar da ba ta gado ta ba ai sarautar ta da sarkin musulmi ka yi ko babu mai iya bashe ta in ba sarkin musulmi ba ko gwamna bai da incin bashe ta dan ba harka ba layin gwamnata ba wanda an ga ya cincinta ya yi abubuwa da jiha da ƙasa waɗanda sun ka taimaka ma al'umma da jama'a kowane irin mutum na ya ɗauko a bashi wannan sarauta amma bai kamata wannan haraka wannan magana har ta zo tana ɗauko abubuwa waɗanda shekara fiye da ɗari an yi su wannan rashin girmama masarauta ce rashin girmama mai martaba sarkin musulmi ne wannan lamari da ba sabon ba ya janyo hankalin jama'a da dama musamman saboda irin kima da darajar masarautar a ƙasa baki ɗaya murtala faruk sanyin na muryar amurka a Sokoto, nigeria madalla kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Tafiya ba dawowa ba, dan adam ba komai ne ba, fitina ba a san ƙarshe ba. Tafiya ba dawowa ba, dan adam ba komai ne ba, fitina ba a san ƙarshe ba. Sirjiya haka yake yanzu kuma ga ibrahim alfame da maimaitin ciki da gaskiya Jama'a Assalamu alaikum. Yau ma shirin namu zai ci gaba da bin kadin kisan da wasu 'yan kwamiti na garin Jega a jihar Kebbi suka yi ma wani saurayi mai suna Zayyanu. A shirinmu na baya mun ƙarasa jin bayanin yadda aka yi aka kashe Zayyanu da yadda mudassiru ya samu ya kubuta ya gudu. Har yanzu kuwa dai gudun bai ƙare masa ba, domin ko bayan da muka fara sanya hirarsa a cikin wannan shiri na ciki da gaskiya, wasu mutanen da ba a san ko su wane ne ba a garin na Jega sun fara farautarsa. Za mu yi magana da shi ta waya daga inda ya gudu ya ɓuya a shirin na yau. To, amma bari mu ƙarasa jin bayanin mahaifin Zayyano wato Malam Abubakar, kuma da mu ɗan koma baya kaɗan mu faro daga inda ya doshi hukumomin 'yan sandan jihar Kebbi game da kashe masa ɗa da yake zargin wasu 'yan kwamitin na garin Jega sun yi. To, sai 'yan sandan ne da suka ta yawo hankali na haka. Na yi tamayoyi, na gane da cewa ban da wani fawa ga abin. sai na futar da kaina to ana cikin haka sai na ji an cewa an kai yara kotu wai za a sakin su abu kamar wasa kotu a can birnin kabi wata karamar kotu to cikin dan haka ni kan sai ta na je sakkwato inda umara na kai rafa da ci ga abin da ka faruwa ka gane ko to shine lokacin da na gaya musu sai aka taho aka yi rubuce-rubucen da aka yi kare aka turo wanda zai na ya zaho da kyatsin gaba ɗaya daga kabi akan sakoto aka zo nima na jo dan talbukacin sakoto sai yin biyu muka zo nan jiga to da muka zo nan jiga aka taho nan caji wa inda dpo da aka zo wurin dpo aka tambaye shi sunayen waɗannan mutane dai aka kira dai guda shi ya taho gaba gaba aka kama shi aka tsare to shi gudan da aka tsari. daga shi danganan shi wanda aka turo ina sai je gidan sarki to da je gidan sarki wani harka ta lalace sarki ya shirya da shi har da wanga da aka kama aka sake shi aka ce ya ce a bari zai je da su sokoto muka ta zuwa sokoto dai ban gane ko ba yan sanda da zuwa ta yawo da hankalin mu suna son su bata kan sai daga baya kuma sai shi sarkin ya yi shiri a mai da kan jida na ce to ani saboda abin da ba a adalci ka bisa ba ni yau sokoto suke da haka bukata amurka nan jida sun ka a wai ai duk inda aka yi matsala can aka wannan hukunci to na asa gaskiya ne ashe wani shiri ne an kai shi na da aka mai da kes nan to sai muna nan muna jira a kira mu kotu yau a kira mu jibi gobe a kira mu gata a kira mu shu sai muka ji an ce wai an kai yara kotu ta nan jiga babu da labari na ce shina yiwa haka nan babu mai tsara babu shaidu a kai yara kotu sai aka ce wala an kai sai na tahi na je can kotu din ban samu mai shari'a ba dan mace ta sai na ce ma yaranta to na ji an ce ɗana da an ka kashe bai zagi kowa ba bai doki kowa ba bai taɓa kayan kowa ba bai nuni kowa ba aka kama shi kawai aka je aka mai kashin gilla ba tare da komi ba kuma an ce wai an sake su suka ɗaro yaro hankalin na sai na tafi bayan sha na koma kotu ɗin rijistaran ta ya dawo na ce mai shari'a nake nema da an ce an ba da yarbe ni ba mu labarin komi ya ce eh, gaskiya ne an su beli amma yanzu in muna son magana dpp za mu saboda haka an bashe su beli kuma belin da an kabe ko wani yaro sai an ba dubu ɗari biyar nashi da na mai beli ne dubu ɗari biyar sannan da takardun gida ne sannan a ba da beli don haka in kwatar da hankali na ba yaren za a saki na ba kawai in ce kwatar da maciya ta ba su da kuma kamar da ya ka faɗa min sai ta yata ah, kai dai kwana biyu sai mun kaji an ce an sako da ana ce ana hashin tudu na garkar sarki ana munna ana munna to abin mamaki na anan shin sarki ba abin mutane na ba eh? to tun da abin mutane na ya za a kashe ɗa kuma hita shi ruwa shi tsaki ya ce ba a kunshi hmm? wannan shi na da bin mamaki to in haka za a rayuwa ina rayuwa kaiwa haka nan eh? to saboda haka ni yanzu sarkin kabin ma gaba ɗai kusa in ce shi ya kashe min yaro dan ya hana dai a kama masu lisa kuma ya sa an sake wadanda aka kama to wa kashe min ɗaki na na je gida ne ni ce mai ranka ya daɗe na wanda aka shirya yaro amma kuma gashi na gaba a kama shugaban kisan ba suna yawon su su atta su bala bazuka su magaji su har da kare ba kama su ba sai ya ce wato ai shi nan nika magana wallahi ko mota ta haye shi shi bai damuwa babu da wata magana wadda amma muhimmanci sai ni ce to yanzu ranka da ba abin za a yi ya ce shi babu abin da za a yi to nan kaga wannan ya nuna ni ce kuma yaran ka sun ce kai ka samu sahani ko sun kashe mutum ba a koyi haka sun kashe saboda haka babu da wata magana wadda ya mai mamanci zuwa gare ni babu gaisuwa babu taziya babu komi Ni ce to shi ganin ta ta babu ya ce yawo to saboda haka ni ina zargin sarki ma shi yasa haka shi ne yanzu to yanzu kama menene fatan ka kuma bukatar ka akan wannan lamari abinda a bukata ta rana da aka kashi daga son hukuma ta mai adalci an kashe shi ba tare da yan komi ba saboda ka taimakon adalci ta bi kirɗin nan sau da kawa ta gane gaskiyar al'amarin nan sun dai ce ɗana ɓarauna ba ɓarauna bai taɓa sata ba da Allah shi in kuma ya taɓa sata garin je ga yake zaune akwai abokanai da kowa mi ya sata ko kuma kayan wa sata sun wagawa ka zahi da liƙa mata ƙarya don su biya su, kuma ɗana an kashe shi na saboda wata bukata ta kashin kansu kawai in kuma akwai lahi a waɗi saboda ka samu hukuma ta mai adalci ta bi mai hakkin ɗana da aka kashe ta gano shi domin abin hakkina shi ne ka bukata. To, tun daga lokacin da muka fara gabatar da wannan batu na kisan zayyano da 'yan kwamiti suka yi a fadar sarkin kabin jega, ala tilas da siru wanda ya kubuta da ransa daga hannun 'yan kwamitin nan ya yi hijira bayan barazanar da ya fara fuskanta daga mutanen da ya ce sun faɗa masa cewar za su iya hallaka shi ko su yi duk abin da suka ga dama da shi ba tare da hukuma ta ɗaga musu yatsa a nan garin na jega ba. gaskiya abin da ya faru sanadiyar mutar garin jiga ana fara watsa wannan labaran to wa'annan ma'aikatan sun kawo da kira cewa suna son gani na wa'annan yaran nan na san suka ce suna son gani na ni kuma na kina bi ka ce su waɗannan yara na sarki kana nufin su yan bangan da suka kama ku da farko kenan ai ba yan banga bane ba yan bijilantin bane yan kwamiti ne kawai eh. yaran sarki suka ce suna son su ganka kan dalilin me wai suke neman su ganka wallahi ban san ko dalilin me yasa suke son su gane ba amma dai sun furta min kalaman cewa sai sun kashe ni kuma ba so ɗaya ba ko ranar da abin ya faru sun furta na wa'annan kalama bayan faruwar wannan abin sun furta na wa'annan kalama sun yi kuma ne ke yarda su gani in mahaifiya an ka turo ana nema na mahaifiya ta sai ta fito sai ta ga ba da suka saba zuwa nema na ba ne kuma ba su san su ba bakin fuska take gani hankali na ya tashi ya je na gaya ma shi baban zayano na ce to ana zuwa gida nema na kuma waɗanda ke zuwa ba a san su ba kuma ni ban yarda da su ba na zo nan wurin inda nake sana'a ta nan wurin masallacin marjayi ta zakiri daga cikin yaran da an ka an so beli sai suka zo wurina wanda suka kashe abokina suka zo na sai ɗan ya yi sallama na an samu sallama sai suka koma gefe sun kai tsaye suna shawarori ban san me suke shawara ba suna ɗagawa ni kuma sai mu ga wurin ne gidanmu inda dama sun faɗi sai sun kashe ni kuma sun kashe abokina na gani da idanuna shi yasa hankali na ya tashi na mahaifiyata ya tashi akan nuna raye nake ban da kowa sai Allah sai eh, kawai na gudu na tafiya ta na je kawai ne na. Waɗannan da kace sun zo neman ka, a kace suna cikin waɗanda suka kashe zayyanu, wato ka san su kenan, ka sunayen su ko? Lalle waɗannan bambari sun mun kai fitar da su ba sabida ina jin tsoron su kama ni ko ta ƙarfi su ta hidani. Mm. amma na san su karan su ne sun ka je bayan nan babu wani labari da kuke ji game da wani abu wanda ya shafi wannan batu naku ana jin labarin cewa yaran nan wallahi in kama kaina don suna da ahuri a kan kashe ni sun ma fara aiki yanzu haka suna zagaye har wuraren eriyoyinmu suna zagaye sosai waɗanda aka sako ɗin yanzu haka sun fara zagaye suna nan suna zagaye kuma yaran da suka gudu lokacin da sun an ka kashe zayana ɗin waɗansu duk sun dawo ina nan jeje yanzu haka duk an kira su sun dawo. Wato lokacin da bayan mutuwansa akwai waɗanda daga cikin waɗanda a kace suna da hannu a ciki akwai waɗanda suka gudu suka bar garin jega kenan a lokacin ko? Eh, akwai waɗanda ko da safiya ta waye an ka buta a je a kira da sun hukumomin 'yan sanda a jihar Kebbi suke yi na hukumta waɗanda suka kashe Zayyano, kuma me suke domin kare shaida kwaya ɗaya na wannan kisan wato madasiru za mu nemi jin ta bakinsu a shirinmu na gaba, a huta lafiya. a gaida Malam Iro sai kuma muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun ƙasar Kamaru na wannan mako. Za mu fara sharhin jaridun namu ne da jaridan Du Sahel ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru an rawaito mana cewar a gundumar Mayo Saba a jihar Arewa mai nisa an da maharan Boko Haram suke kai harharen su ba dare ba rana a cikin auyi 24 sun kai harhare har sau bakwai. Jaridar Nuba Expression kuma ta labarta mana cewar ministan shari'a na kasar jamhuriyar Kamaru Laura Eso ya ce yanzu hukumar shari'a ta shirya tsaf domin miƙa wa jihohi guda goma sabon kundin shari'ar kasar wanda aka fassara shi da harshen ingilishi kamar anda 'yan awaren ingilishin suke bukata Jaridan The Star kuma ta hango mana cewar hukumar kwastam na ƙasar jamhuriyar Kamaru sun mika gwamnatin ƙasar kuɗaɗe da suka karɓa daga hannun 'yan kasuwa a wannan shekarar har miliyar 600 na sefan ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Jaridan The Post kuma babban labarin ta cewa ta yi bankin lamuni na duniya FMI e, ta ce dole ne gwamnatin ƙasar ta ƙara wa ma'aikatan ƙasar albashi domin za a sake ƙara musu haraji. Jaridan Integration kuma cewa ta yi gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru koya za ta yi ta ɗinke barakan bashin da take kwasowa a bankin namu ne na duniya nan da shekara na dubu biyu da goma sha tara. Za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan Kamarun Yanfo an da ita ma ta tsegunta mana cewar 'yan ƙasar jamhuriyar Kamaru mazauna a ƙasar Birtaniya sun tallafa wa gwamnatin ƙasar da kuɗaɗe har miliyan goma na sefan kuɗin jamhuriyar Kamaru kasancewan tana yaƙi na gaba da gaba da maharan Boko Haram a jihar Arewa mai nisa. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo nan Washington na cewa karfe uku da minti biyar na asuba sai kuma ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Hafiz Balaraba Gusau daga fitariyar Najeriya. Su hakika yau na kira ne domin nuna alhinina da aziya ta'aziyata ga al'ummar Najeriya baki daya ko kuma mu al'ummar Afirka. Bisa da rasuwar ɗan masanin Kano. Hakika wannan rashi ne ba karami ba muka yi. Domin ɗaya ne daga cikin dattawa ko kuma mazan jiya. wanda suka gajiya suka ga yau wanda suka yi gwagwarmaya a tabbatar da kafuwan najeriya da ma ɗorewar dimokuraɗiyya a nahiyar mu ta afirka hakika rashin ɗan masani a wannan lokacin wani rashi ne babba da muka yi a tarayyar najeriya wana miƙa cikakkar ta'adiyyar mu ga al'ummar ƙasa baki ɗaya fatar Allah ya gafarta masa Allah ya gafarta masa kuma ya waita mana ire-iren su a nahiyar mu ta Afirka baki daya Assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amerika suna na Sani Balak da ke guru Hausare a jihar Yobe Najeriya ina kira ga alkalan Najeriya ya kamata su ringa kamanta adalci a shari'ar Najeriya ina jan hankali da alkalanmu na Najeriya in mutum ya riga ya yi laifi a fito a faɗi gaskiya a yi alshari'a ta tsakani ga Allah amma yawanci Najeriya yawanci ana samun matsaloli akan shari'o'i a Najeriya Salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Yusuf da Zuka mai laida gwalalawa jihar Bauchi ina so na yi amfani da wannan dama a miƙa min ta'aziyya ta ga iyalan Alhaji Yusuf mai tama Sulai dan masanin Kano wanda Allah ya karɓi rayuwarsa Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ba da jirgin wannan rashi ga iyalansa Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa. Ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aikowa ta wayar tarho kafin mu karkare ga takaitattun labarai. wakila a kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya yi taron gaggawa a yau laraba a asirce akan gwajin makami mai linzami da koriya ta arewa ta kaddamar a baya-bayan nan amurka ce ta buƙaci shirya wannan zaman gaggawar masu fashin baki akan harkokin sojin amurka sun ce wato koriya ta yi gwajin makami ne wanda ka iya zuwa wata nahiya kuma za ta iya zuwa alaska majalisar ɗinkin duniya ta kakaba wa pinyon takunkumai da dama to amma kila ba ta shawo kan koriya ta arewa ba ta yi watsi da shirinta na makaman nukuliya qatar ta ba da sanarwar shirinta na ƙara samar da iskar gas mataki da ake gani tana ɗauka ne domin shirye-shiryen tsawaita takaddama tsakaninta da wasu makwabtanta na yankin gulf hukumar samar da man fetur gwamnati na qatar ta faɗa a jiya talata cewa za ta inganta samar da iskar gas na amfanin cikin gida da kashe 30 cikin 100 'yan shekaru masu zuwa da takaitattun labaran kuma muka kawo ƙarshen shirye-shirye na safe yau sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wasu shirye-shirye ciki har da himma ba ta ga rago na ladan ibrahim a yawa yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman baba ya kuma tsiri da gabatar da shirin kuma Solomon Abbas sai kuma Zainab Alheri ke muku fata alheri.